اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wadiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce lahadi mana ashirin da ɗaya ko ashirin? da ɗaya ga watan zulhijja hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda daidai da bakwai a watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a yau za mu yi darasi na tamanin da tara a wannan littafi mai albarka sharhul usulul salasa littafi da ya kunshi bayani akan tauhidi musamman akan wasu rukunai da ginshiƙai guda uku da ya wajaba dukkan namiji da mace musulma su san su su imani da su kuma su aiki da su shine man rabuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka E! waye ubangijinka waye annabinka sannan menene addininka wannan littafi mai albarka mun fara shi mun yi nisa mun kai shafi na ɗari da saba'in a mun yi hutu dogon hutu don kafin a fara azumi kuma Allah da ikon shi ba iya dawowa ba sai yau waɗanda muka rasa tun daga wannan hutu zuwa yanzu da ma su gaba ɗaya akwai wani uwa da yake a nan ake zama da shi har zuwa yau shi alhaji a eh? sunan shi alhaji eh, da har zuwa yau audu manaja da yan uwa a wannan unguwa da can unguwanmu da dukkan musulmi da muka rasa a duniya ga baki ɗaya Allah ya gafarta masu Allah ya sa sun huta Allah ya sa aljanna ce mako masu ko kuma Allah ya sa mu cika da imani a wannan karatu da muke kullum na kan gaya mana karatu ne na ilimi karatu ne na makaranta karatu ne mai tsada karatu ne yake da alaka da sanin Allah babu karatun da ya kai shi daraja na abin da ya shafi tauhidi imani wannan tauhi wannan karatun ba wanda ya fi shi don sallarka da azuminka da zakarka da komai suna ƙarƙashin ingantaccen imaninka in kana da ingantaccen tauhidi da imani to sallarka za ta sami gindin zama haka nan sauran ibadunka shi yasa muke kira ga 'yan uwa a karka ɗauki karatun da muke karatu ne da yake irin karatu na social media an karatu social media ana tsakuro inda mai tsakuro ya mashi daɗi yake sha'awa ya ji bai ji farko bai ji ƙarshe ba wannan ba ilimi ba ne ilimi shi ne a ɗauko maka littafi daga farkonsa ana karanta ma da inda kake so da inda baka so inda kake so ya maka daɗi kila kana aikatawa sai ka gode ma Allah inda bai maka daɗi inda ake karanta kila an an ka ko an tsokano ka ko an gaya ma abin da bai daɗi ba to ka ji ka gyara in halinka ne mara kyau ka ji ka gyara ka aiki da shi ne shine ilimi shine ilimin magabata kuma shine ta albarka da shi kamata bai kamata a ce an faro karatun nan da kai kuma ka daina ba ko bai kamata a ce kana masa a sha ruwan tsuntsaye ba yau ka zo gobe ba ka zo ba ko bai kamata a ce baka da littafi ba karatu da littafi shine ilimi idan kai gaba kai ma wata nan zaka karantar a in baka karantar ba radda wata matsala ka manta ka koma ka sake dubawa saboda haka yan uwa mu daɗa gyara niyyar mu ikhlasi in ka sa ikhlasi niyya mai kyau tun daga takon da kake daga gida zuwa nan ibada ne sauraren da kake zai ibada ce duk waɗannan abubuwa za ka yi ta ganin lada kan lada amma in babu kyakkyawan niyya to aiki fa Allah bai karɓa kuma bai da gindin zama da haka mu kyautata niyya kuma ɗauka makaranta ce ka zo gobe za ka zo har mu samu mu kammala wannan littafi muna da rai Allah ka kare mu da lafiya Allah ka kare mu da imani ka kare mu da yi dan kai to kafin wancan shafi na ɗari da saba'in shi littafin kun san sharhi ne to sharhi ya kamata ka san me ake sharhi da idan tafiya ta nisa kila sai ka manta magana me ake a shafi na ɗari da sittin da ɗaya wannan matanin ne ake ma sharhi inda mai littafi ya ce wato saniyan bayan usulu salasa bayan mun yi wasu darussa a baya kawa'id daban-daban yanzu ne kan karatun littafin sulu salasa yace kanar musannifu fa idza qila laka idan aka ce da kai mal usulu salasatu menene ginshikai guda uku menene wasu turaku guda uku aka tambaye ka yaji ba alal insani ha wanda suka wajaba ga mutum ya san su wa sai ka ce ma'rifatul abdi rabbahu ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم yaka ba da amsa ka ce shi ne bawa ya san ubangijinsa ya san addininsa sannan kuma ya san annabinsa muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan su ne ginshiƙai guda uku bisan da shi aka ce usulus talasa muna karatun littafin usulus talasa to sai a tambaye kame me masu wai usulus ko sanin annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idza qila laka man rabbuka idan ka ce da kai waye ubangiji sai tambaye ka waye ubangijin naka wa kullum ma suka ba da amsa ka ce rabbi Allahu allazi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi sai ka ce ubangiji na shine wanda ya rene ni ko ka ce wanda ya halicce ni ko ka ce wanda ya kage ni ma'anar rabbu shine khaliqu mahalicci kun gane to e ka ce ubangiji na shine wanda ya halicce ni kuma ya rene ni har na kai inda na kai sannan wa rabba jami'al alami ya halicci dukkan sauran halittu su yake kula da su yake kula da rayuwarsu bene imatihi da nemominsa kun gane kaga ka san addan wato sanin addini to me addinin sani shine sanin ubangiji sanin ubangiji ko to waye ubangijin ya kace shine wanda ya halicce ni wanda ya rene ni wannan shi muke sharhi a ciki da ni'imomin sa kalmar da ni'imomin su ne sharhin mu a wancan shafi na 170 sharhin ni'imomin ake ta yi to kaga sai mu gane daga ina karatun namu ya tashi sannan yake huwa ma'abudi laisa li ma'abudin siwaku shi Allah shine abin bauta na ba ni da wani abin bauta wanda yake siwaku ba shi ba haga nan tauhidi ya zo waye ubangiji na shine wanda ya halitte ni kuma shine abin bauta na ba ni da wani abin bauta in ba shi ba ababen bauta da dai ake bauta ma eh masu bautar rana wata taurari da sauransu a'a masu eh, eh, bautar aljanu masu bautar shehunai masu bautar duk waɗannan ba ni da wani ma'abudi sai Allah kaɗai wannan kunga ne asalin littafin matanin da shi mai littafi muke karanta na sharhinsa wa dalilin ƙaunuhu ta'ala dalilin faɗin Allah maɗaukaki da yake alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alami. godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu aga ka ce rab wannan kullum a cikin sallah kana maimaita godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wa kullu ma su wallahi alamun duk wani wanda ba Allah ba sunan shi alam halitta aka ce rab wato alhamdulillahi rabbil alami. ya ta tabbata ga Allah Ubangijin halittu, to suwaye halittu, duk wani wanda yake ba Allah ba sunan shi wato alam, sunan shi halitta kenan. Wa ana wahidun min zalikal alam, ni ɗaya ne daga cikin waɗannan wato halittu ɗin, ni shi mai littafi da ya rubuta, tun na farkon shine Muhammadu Nabi Wahab da mai sharhi da mu da muke karanta yanzu da ni da ku dukkan mu ɗaya ne ko wasu ne daga cikin halittun Allah ne wannan tauhidi wannan bayanin kana tsu ka sami cikin ɗan uwa to za ka sami kwanciyar hankali kuma za ka sami wato direction na rayuwa waye ne ka san ubangijinka waye ubangijinka wanda ya halicce ka sannan kuma shi ne abin bautar ka ba ka da wani abin bauta in ba shi ba sannan shi ne ubangijin halittu gaba ɗaya sannan halittun nan duk wani wanda ba Allah ba sunan shi halitta mala'iku ne aljanu ne mutane ne tsuntsaye ne ko ne ne sunan shi ana kaga ya halatta a bauta masa daga duk sanda aka babbauta Allah za a koma bautar alam ne wani abin halitta shi kuma abin halitta halitta shi aka shi ma shi ma kan shi bai kan shi ba balle kai ya yi ka balle ya maka abubuwan da kake amfani da su na rayuwar nan kun gane da kyau mun yi wannan muraji'a don mu gano kan karatun inda za mu tashi a yau a shafi na ɗari da saba'in ga masu littafi masu bin littafi da nan yanzu a gabana da wanda suke buɗewa suke bi wallahi suke karantawa shine inda muka tsaya wa kazalika ne mutul akli wal ikhraj a baya, nemar da muka tsaya kan ta ita ce nemar hankali ya sa mana nemomi daban-daban daban-daban da ya mana wanda kuma ni'imar ta jikinmu a karan kanmu za mu kalle su yadda za mu san lallai Allah ya mana ni'ima wannan yau maganar da za mu yi ta farko ni'imatul akli wal ikhraj ni'imar ci abin za ta sa ya tafi cikin ka kuma da ni'imar fitar da shi daga cikin duk ba nemomi ba ne in ba ka sami abinda da za ka sa a ciki ba matsala yunwa kenan daga nan ko ba kwanciyar hankali balle bauta idan ka samu ka a cikin ci da sha nan ma ni'ima ce ce kuma in bai fita ba nan ma wani tashin hankali ne ka samu ka fitar da abinda da ka ci ka sha ita ma ni'ima ce ita ce zai ɗan gaya mana don mu san Allah shi ne mai ni'imtawa nemominsa ga sunan kewaye da mu ya ce fayadullun a ya ce fayaduka tamtaddu ila alwani ɗa'ami wa shara hannun nan naka za ka miƙa shi zuwa nau'o'i da dangogi da launoni na abinci na ci da sha ababen ci ai da hannu ake ko cokali za ka sa dai ka rika cokalin in yatsu za ka sa sai ka sa ka miƙa hannu sannan su kai ga wannan inda abincin yake ko abin shan ce, walan atahaddath an hadha an rizki Ya ce, ba ina so in yi magana kan arziki wanda a yau a mahangar wasu da yawa da an magana arziki sai su ɗauka dukiya dukiya ta kuɗi ta ce arziki ce, ba wannan arzikin nake so magana ba yace farizqu la yaktasiru ala almal faqat arziki bai takaita akan dukiya kadai ba yadda da dama yau mutane suna cikin arzikin ubangiji nemomi na ubangiji bai baye da su arzikin ya mamaye su suna ciki suna badan-badan amma sai su butu baki su ce ba su da arziki saboda ne kila ba su da tarin dukiya yace to tuni ba wannan arzikin nake so magana ba arzikin dukiya walakin huwa ma taqumu bihi hayatu kulli ka'inin hayyin madiyan kana aw ma'nawiyan ni ina so ne magana akan arziki na arzikin da rayuwar kowane samannen abin halitta yake rayuwa da wannan arzikin madiyan aw ma'nawiyan madiyan abin da kake taba shine madda kuɗi ɗin ne abinci wannan inda za ka kwanta inda za ka taka wannan da arziki ne mai madi wanda kake taba ko kake gani sannan da kuma arziki ma'anawi ilimi ai arziki ne amma kana kaba ilimi kana ganin shi kaga ya zama arziki ma'anawi to ni yace ina so magana irin arzikin da Allah ya ma dan adam na wanda yake tabawa ko yake gani ko yake tafiya a kai da kuma arzikin da Makila kila baya gani irin arziki na ilimi da arziki na iskar nan da muke shaka, za ka kama ta ne iskar ko za ka ganta ita to irin wannan arzikin shi nake so ɗan yi bayani a kai ya ce le an na nasi ya tasawwaro na an na rizka filmali ya ce wasu sashin mutane yadda suke surantawa suke gani cewa shi arziki ya tsaya akan dukiya ta dukiya ta kuɗi eh shi yasa da dama yanzu ya ta ce mutane sa cikin talauci suna cikin tsiya suna a'a ka shaƙe iska nan ta ubangiji musamman ta kwanan nan da aka sami ruwa ranar nan ta hudo ta gasa ka ka eh? dare ya yi ka samu kai bacci duk wannan wai arziki wai ba ka ƙaddara shi arziki ne ba ka gane shi a matsayin arziki da Allah ya yi ma Ya ce da yawa mutane gani suke yi arziki shine arzikin dukiya kadai ce kalla a'a magana ba haka tace ba bal hazihi suratun min suwari rizki a dukiya ɗaya ce daga cikin surori na arziki da dangogi na arziki wa nau'un min alwa'in ni'am kuma ɗaya ne daga cikin nau'o'i na ni'imomi da Allah kama bawa ya ba shi dukiya amma ba wai kuɗi ne kaɗai arziki ba allaci la tu'addu wa la tuhsa nemomin Allah suna nan da yawa wanda ba sa kirguwa ba sa lissafuwa ina jin mun hararo arzikin ko yanzu zaman nan da muke muke karatun nan arziki ne wasu wuraren suna cikin tashin hankalin da ba za su iya zama su karatun ba sallar jan'i da muka yi arziki ce wani wurin ba su da wannan kwanciyar hankalin da yawa muna cikin arziki daban-daban da Allah ya mana ba ma kirga shi arziki ba ma kirga shi ni'ima kawai dai banda kuɗi banda kuɗi kullum ai ta ɗaukar wato ana wani cikin damuwa na'am kuɗi ni'ima ce talauci bai da kyau amma ba shi kaɗai ne arziki da Allah ke mabawa ba abin da yake so ya ce kenan daga cikin arziki ka miƙa hannurin abincin da za ka ci wanda muke ciwo da kullum yace tamtab da daka a bin siyabi wato bin siyabi yatin jamilatin zaka miƙa hannu miƙa mai kyau din da abinci yake a gaban ka ka kama a tebur zaune kake akan tabarma a'a a wani tsaye ne ko me ne hannu za ka miƙa miƙawa mai kyau domin hannun nan na kai kai kan abincin wato musuku a sari uka ta'ama a litarfahu ila famika idan hannun ka miƙa shi da cokali ne ko da yatsu hannun nan zai ɗauko wannan wato abinci da ‘yan yatsunka za su ɗauko abincin sannan su ɗaga shi zuwa ga bakinka wai fa dina sai ga ma ni'ima ne da Allah ya maka ba ka ma jin ni'ima ce kada kake miƙa hannun ka ɗauko abincin da ɗago shi ka kama bakinka wannan duka wata ni'ima ce ba za ka san nema wacce sai ka ga wanda bai da hannun gundulmi ne ka ya yake yi shi eh? ko kuturu ne babu yatsun? ya yake yi to wannan ka miƙa hannun wani ma bai da hannun nan kai kuma Allah ya baka wannan hannun ka miƙa shi da abinci yake ka ɗebo ka ɗago shi ka kawo zuwa ga bakinka ya ce wannan ni'imar walau kunta ta kulu bizulami lam lam lam tukhdi yadaka abadan yace da kana ci a cikin duhu ka miƙa hannunka wurin abincin ya jiyo shi ya ɗebo to hannunka ba zai kuskura baki ba zai kuskura inda bakinka yake ba ko da kana cikin duhu haka ne ko ba haka ba yace wato ainihin a yace ba zai kuskure wannan ba walau kunta kula fi zulam lam tuqdi yadaka abadan koda duhu kake ci nema da Allah ya maka shi hannun ya san daidai ina saitin bakin ka yake ba zai kuskure shi ba yace walan taba'a yaduka at'ama fi ainika wannan hannun naka da ka ɗebo abincin ba zai je ya sama ido ba ko zai sama ido auki uzunika ko da ya ɗebo kana duhu ba ka ganin bakinka da idanka sai ya je wajen ya kai kunne zai yi annin ya ce duka wannan ba fa zai yi ba hatta walau kunta amma na tara ya ce kai ko da ma kai makaho ne gaba ɗaya ba ka gani to hannunka in ya ɗebo ni'imar hannun da aka yi maka za shi ya ɗebo abincin sannan kuma ya kawo bakinka shi bakin hannun ba zai kuskura baki ba ko da cikin duhu ne ko da kai makaho ne wani wata nema ce watakila baka tunata ya ce ralfama yan yamfar judu na amirin ninka, lilfani bil infiras hakanan in ne ka zo kan abinci har ka ɗebo bakin hannun ya taho zai sa ma baki to bakin zai buɗe ba sai ka ce ma kai baki buɗe za ga hannu na za a saka ma abinci ya buɗe automatically abin da ake cewa ko in dai abincin za ka ci kana ciki nan sai ga Allah ya hore ma bakinka ka buɗe ka zuba da hannu ne ya tsinka ko da cokali kawai shi nan bakin ya buɗe shi kan shi buɗewar baki nema ce ko ba nema ba sai ka je ka sami masu larura ta faralaye wanda ya taɓa bakin bai iya buɗewa ko ya datse ko ya sami wani masifa ta wata rashin lafiyar irin masu mata masu jigan nan bakin ya cije ta tauna ma harshenta a kan abinci za a ba ta baki bai buɗuwa kai kuwa naka bakin ga ka buɗe ka sa abinci ka buɗe kai magana don ba ka san sanda yake wannan ba kuma ba ka kirga cikin nema da Allah ya maka kawai kai kullum ba ka da ni'ima ba ka da arziki cikin damuwa kake wannan da yana tunatar da mu ne don mu san Allah shine Allah <clears throat> shine mai ni'ima kuma shine abin bauta yace wal qawadi'u kaqada bakinka idan abincin na taunawa ne ka ɗebo irin su furut nan kankana ce lemo ne kana sawa a baki sai haƙora su fara tauna wani an yabu su manzik fiƙoƙi su kuma su fara yaya da abin in na cigani ne ya ce wa birusu fadahan? su kuma mataunai su fara tattauna abincin wanda yake bukatar taunawa ba da sawa za ka haɗe ba sai ka gaba zai wuce waɗannan na'urorin naka eh nan mataunai a haƙoran gaba da aikin su fiƙa da nata mataunai da nata kowane zai taso ya aikin shi wallisanu ya taharraku daga nan harshe shi kuma sai fara motsa an saka masa abinci an tattauna ya fara ya ji ɗanɗanansa ya ji zaƙinsa da daɗinsa da barcinsa da garɗinsa ya ce wallo abu ya sadu sai yawo kuma ya tafi fitowa daga ina yake fitowa ya ji daɗi sai ka ga yawon daga ina ake fito da shi da fa babu shi a bakin amma da ya ji abinci an tattauna harshe ana so ya sami yadda za a gyara shi a tura ma makogoro yace sai ka ga ya shi kuma yana ta kwararowa ولسان المزمار yaftahu al-bal'um hina al-bala sanan daga nan kuma sai a sami wato ainihin adabin nan abin da ake sami na makwallatu harshe ya gama aikin shi an makwallatu wanda yake tsakanin wannan harshe da can makogwaranka shi kuma sai aikin shi sai ya zo sai ya buɗe. da can yana rufe na inda abinci yake ya buɗe inda iska take tana shiga kasan kana da hanjara kana da komare hanjara shine wannan wannan fayil din <clears throat> inda iska ke shiga eh ka shaka ka fitar sannan mare kuma shine inda ruwa da abinci ke bi a gefen sheki. to da ka gama tattauna abincin ka jejjera shi zai tafi shi kuma sai ya buɗe kai kana so ne sai da yake buɗe sai ya rufe inda iska take shi ne ya ke kuskure kaɗan bai rufe ba wani ɗan abu ya shiga sai ka fara tari fara tari kana abin nan dole sai ka fito da shi saboda shi hanyar iska ne ba hanyar abinci ba ne shi kuma wannan hanyar abinci ne aikin shi shi kuma kenan to da ka gama gyara abincin kan harshen kada komai shi kuma yana nan tsakanin makogoro da harshe wai fa ana ta gaya maka nemomi ne da Allah ya maka a jikinka kuma suke suna nan naka na nan nawa na nan namu duk suna nan an mana su yau da kullum suna nan suna aiki daga nan idan ya buɗe abinci ya shiga walma idan ta komu bidauriha sai kuma kimbi shi kuma sai ya fara aikinsa na karɓa abin da ya jere cikinsa cimbi shi ne a farko daga wannan mare ɗin wani abincin ke biya tafi sai ya dare cikin cindi shi kuma sai fara aikin shi na karɓa abincin da duka kake ta ci ya ta karɓa ya ta karɓa yana tarawa wal am'a'u ad bi daurin wal ghalizatu bi daurin. to daga nan timbi an tara abincin ya gama mamma shi ya ajiye wani ruwa da ke ciki da zai haɗa shi ya mai da shi yadda zai mai da shi shi timbi nan, daga nan sai ya aika shi zuwa ga al'am'a'u kika hanji ƙaramin hanji siriri da sai a fara tura shi ya ta tafiya yana nike shi yana nike shi irin shi cinikan tare da ruwan da ka sha da abincin da ka ci wannan zai kai daga nan kuma sai wato ainihin al'am'a'ul a galiza sai kuma ya karɓa babban hanji kenan shi ƙananan hanji suna nan nannaɗa tsakiya daga wurin cimbi sun taho daga nan shi babban hanji yana sama ya kewaye ƙanana to daga nan shi kuma sai miƙa ma babban hanji babban hanji a nan ne an gama narkar da shi a nan ne abincin da ka ci wani zai zama jini wani zai zama fitsari wani zai zama ba haya shi kuma haka zai ta aikin shi na yi wanda ya zama jini daga nan ita kuma zuciya za ta fara tsotsa da na nata bututun daban-daban na jini kenan wanda kuma yake ba haya tsari ya taho wurin masu tsara shi kuma ba haya taho zuwa ƙarshen wannan babban hanji wanda yake ne zai taho shi ne nan ya yake gaya mana aikinsa yace ma ba da zalika ya tahawwalu ila dima bayan abincin da kake ya tafi timbi daga tumbiye na shi aikin duk wani fina ne za ka da naka da na suna ta aikin ba ya ilaha illallah dan adam in kana neman mara godiya mai tawaye irin dan adam babu yasa aka ce inal insani da rabbihi la kanudu dan adam game da ubangijinsa mai bala'in tawaye la kanudu duk baka san wannan na'urori da Allah ya haɗa maka ba wannan daga nan sai shi kuma wannan abinci da ka ci daga ƙaramin hanji ya tafi babban hanji daga nan ake samun ruwan jini wal ya komu bi dawrihi bi wa azyani to daga nan sai kuma zuciya ta fara aikin ta zuciya tana da bututu guda biyu da na hagu da na dama su ma kowane da irin nashi wato ainihin 5 5 daga nan zuciya za ta fara karɓa nata abin da za ta shigar ya eh, nata aikin da kuma abin da zai fito daga cikinta kuma a ba sauran sassan jiki su ne wato beɗe akwai na dama akwai na hagu shi ma wannan azai wato azai ɗin akwai na dama akwai na hagu ni ba likita ba ne ba kuma anatomy na karanta ba amma dai duk na gansu ne a littafi kuma zamani irin na yau in kai gugulin ɗin waɗannan abubuwan za ka ga zuciya za ka ga inda take bugawa ga tanan bugawa nan ga tanan tana bugawa ta yanzu zuban jin botsin bugawa za ka tana nan tana bugawa tana ta aiki 24 hours kullum la ilaha illallah wannan nema da Allah ya mana abincin da kake shige zama jini jinin a take shi a sake a fito da shi daga zuciyar ya tafi inda zai tafi su ina ne su ina duk a rarraba mu sassan jikinka ko ina har a ce ga wani wuri ka sami larura kila wurin baka jin yana abin da ce jini ne bai zuwa area kan tsinka ne can kwakwalwarka ne yatsin kafa ne ko ina a jikinka ba inda wannan jini bai zuwa waye kai mana wannan Allah yake cewa umurun ajiba a wurin kafin sai da ya sa motsin guda biyu abinda za ka tsaya kai tunani kai mamakin wannan nema da Allah ya maɗan adam wannan shi ne dama yake wadan da kake ci kake sha su ne yake sai mana magana a kansu yake abubuwa al'amura ne na ban mamaki da za su gamsu na'urorin kullum kuma suna ta a a cikinka da an ɗan sami ɗan tazzaro ne ta ce to ba lafiya kila ƙoda ta tafi ko ta zuciyar ko huhu ko waye ko waye duka wannan yace lau tafakkarta fiha law hatta al-khaliqa da za ka yi tunanin waɗannan abuwa da Allah ya tsara maka ya tsara ma ya yi maka ya man ya ce to wallahi da ka kaɗai ta Allah shi kaɗai eh wala abrattahu wala afradtahu tabaraka wa ta'ala bil ibadati da ka kadaita Allah tabaraka wa ta'ala da ibada da ba ka da shi da kowa ba yau abin da ake yi Allah ya maka waɗannan limomin kuma ya maka dan ka bauta mai kai da muka a baya sai kuma ka ɗauki bauta kai moni to da kai tunani to da baka bauta ma kowa ba Allah dan Allah shi ya maka wannan kuma ba wanda ya maka sai shi kuma ba mai tafi da abubuwa a tare da kai sewa sai shi to da kai tunani to babu yadda za a yi da ba ba sai shirki ko daya ban kasa ba da ba sami kajiri ko daya ban kasan nan ba amma ina abin sai wanda Allah ya so da shi ya ce yace liza fa ha huwa rabbuna jalla wa ala yulfitu anzarana wa yaqul wa fi anfusikum afala tubsirun ya ce wato nesa shi ya sa ya zama wato fahahuwa rabbuna sai ga ubangijin ubangijinmu subhanahu wa ta'ala jalla wa ala yin fito an anzarana yana karkato tunaninmu mu karkato da tunaninmu da ainihin duk wani abu da muke da shi na cincintini Allah ya ce cewa ya kulu na cewa fi an kum. akwai ayoyi na sanin Allah ka san Allah shine Allah a karan kanku ba sai ka tafi kana kallon sama da muka yi ta bayani a baya ba sai ka tafi kana ma a'a a karan kanka ne duk wanda neman suna nan a zo ka kalle su ka ga suke gudana kuma su ne da za a tsaye da su lokaci guda shi kenan zuciyar nan taka da za a tsaye da bugawarta wasu sakan ya za ka zama eh? iskar nan da kake shaka oxygen da ba a tsaye da ita lokaci guda a shaƙe ka ba za ka shaƙa ɗin ba ya kuke ji idan juna za su fito in ba a buɗe ba ta shiga shi kenan za a tafi lahira wannan duka ya ce shi yasa sai Allah ce wa fi anfusikum afala hmm? afala ayoyi ga suna a karan kan kuma kwa gani ne wa yanzu tu zara na kama sa ubayyin yace kamar yadda Allah yake sake karkato tunaninmu kamar yadda zan yi bayani da sanu zan yi bayani shi ma yace al'ana zan yi bayani yanzu yanzu zan yi bayani lin nazari fi hadal kauni kulli wajen kallon duniya. ma gabaki ɗaya ta kalle ta yanzu mun gama bayani a karan kan jikinmu a baya duk mun yi su harshe su ne su su kunne su ido suwaye. waye yace to zan sake karkatar da tunaninmu zuwa gama ita duniya ga baki ɗayanta min arshihi ila farshihi tun daga al'arshi zuwa wannan ƙasar kun san al'arshi ita ce babban halitta da tafi komai ko sannan kuma ƙasa mu kuma ga muna a ƙasa da Allah ya halitta tun daga al'arshin zuwa ƙasan nan la ƙasa ita ce wannan tamu duniyar sannan sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai samai bakwai da ƙasai bakwai ko sannan bayan su kuma sai a sami kursi ta ubangiji <coughs> wanda aka jefa wannan samai bakwai gaba ɗaya ciki kamar ka ɗau ɗan zobe ka jefa a filin jeji na ubangiji ya za ka ga ƙanƙanta shi to haka wannan samai bakwai don dangane da kursiyin ubangiji kursiyi kuma ita kuma kursiyin a sama da ita akwai ruwa Oh eh ruwa ne eh ai al'arshi ce can sama al'arshi tana kan ruwa wa kana arshu alal mai aka ce al'arshi ita ce halittar da tafi komai cikin halittar Allah daga kursiyi sai ruwa wannan ruwa ne na ikon Allah shi ya sani kuma ko a duniyar nan an ce ruwa ya fi ƙasa yawa mana inda ba ruwa to daga wannan ruwan sai kuma al'arshin ubangiji wanda Allah ya ce al'arshinsa tana kan ruwa al'arshin nan da za a jefa kursiyin ubangiji a cikin al'arshi kamar ka jefa ɗan zobe a cikin falalan jeji haka za a ga wannan kursiyin ƙanƙantarta sai kuma Allah ya ce a rahmanu alal arshi tawa shi kuma Allah mai rahama ya daidaita bisa al'arshi irin daidaitin da ya dace da shi anan kana ganin girman al'arshi to Allah ya fice girma girman zaki girman ɗaukaka girman daraja girman komai wannan ake so ka rika hararo ma kanka a ƙarƙashin tauhidi na rububiya. in wannan yadda sa zuciyarka akwai wani kuma da zai sha maka gaba Kawai da za ka ji tsoro akwai wani shi ne karatun da duk zai ke so ka mana gaba yake ta mana wannan shimfiɗar ya ce to in muka duba abin da yake so ya karkato da ganin mu kenan da jin mu yanzu zuwa ga halittun ma gaba ɗaya na duniya ya ce wa min ihi ila ardihi ya karkatar da tunaninmu zuwa sammai wato saman ubangiji zuwa kuma ƙasar ubangiji eh yace lina ta'arrafa alaihi tabaraka wa ta'ala wa ma a'azamul ayat domin mu san shi Allah madaukaki wato mai girma da daukaka wa ma a'azamul ayat me ya girma waɗannan ayyuka in kana neman ayoyi mafiya girma da Allah ya samu wanda zaka gansu ka san akwai Allah shine a gaya maka sammai kasai sannan a gaya maka al'arshi mai girma yace tune girman su yace wa ma aktsaru ma aktsaru ha zawil fitari me yawan su waɗannan ayoyin da za su saka san Allah Gama abokin fitara wanda kwakwalwar tana nan daidai ke ɗan bai karkatar da ita ba dama za ka gane da ka kalli sammai kasai ka kalli kai karantanka da bayanin can da muka yi kasa ko wanda yi su wannan wanda yi su shine wa shine Allah yace wanda suke da fitira lafiyayya sannan wal uqul ita da hankula lafiyayyu wal albab su ne ma'abuta dai hankula da tunani na kwarai waɗannan su ne za su san waɗannan ayoyin Allah ko mai yawan su liza qala al musannifu rahimahullahu ta'ala idza qila laka man rabbuka shi yasa mawallafi na farko Muhammadu ibn Abdul yake cewa idan aka ce da kai man rabbuka waye ubangijinka aka yi maka wannan tambayar faƙul sai ka ce rabbi allahu allazi rabbani ubangiji na shine allah wanda ya rene ni ko wanda ya halicce ni wanda ya samar da ni shine rabu kina kuna ganewa khaliq wa rabbi wato sannan wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi kuma ya halicci ko ya reni dukkan sauran halittu gaba ɗaya da ni'imarsa ba ni'imarsa ba ce ka duba yanzu ɗa yaro yana cikin cewar shi dimu yawan nan bayanin waɗannan ababen na'urorin da suke aiki da wancan tsari na daban na cikin uwa, yadda zai rayu yadda zai waye kana fitowa kuma waɗannan na'urorin su kuma sai su fara aiki su ma haka sannan ka gama kuma a sa ka kabari barzahu a dama ka da ranka shi ma wata rayuwa ce sabuwa Allah ya san irin ta za ka yi ta sannan kuma a tashi ai hisabi a tafi in jannatu wa in manna Allah ka samu cikin aljanna yan uwa dan adam in bai bi Allah ba bai bi manzo ba bai imani da Qur'ani da sunna ba bai bi eh musulunci na wallahi ya taƙi ya halaka ya taƙi to da ba haka kawai karaji da da mun gama rayuwa da shi nan mu mutu shi shikenan kamar da kafirin ke ba a ba haka bane wannan matakai na rayuwa sai mun yi su mun karanto su da a baya to ne yake cewa anan ce wa amin lahi alaina la tu'addu wa la tusa nimomin Allah ko dai akan mu ba sa lissafuwa kuma ba sa kirguwa ala ta'ala Allah ce wa in ta'udu ni'matallah la tusuha innal insana la zalumun kafar nan ma ta ariko Allah ce wa in ta'udu ni'matallah inda za ku so ku kirge ni'imomin Allah to ba za ku ya ba ba za ku iya ko za ku Ya yanzu muka lissafo na ciki daga harshe zuwa baki zuwa makogoro zuwa makwallato zuwa ciki cikin bisuwa da aka kara maka wannan na'urar da zuciya uwa uba kenan in ta wa in ta udu ni'matallahi la tasuha da za ku nemi ku kirge ni'imomin Allah ku ce kaza ne Allah ya ce ba za ku iya ba amma innal insana la zalumul safa lalle dan adam la zalumun mai yawan zalunta kansa ne kuma kafaru mai yawan butulci butulci Allah ya maka nema ya raya halice ka ya raya kai ci da kai ya sha da kai ya baka iska komai amma kuma ka kangare masa kai ta saba masa kai ta saba masa ka kake takawa saman cece saman maka inuwa duk inda ka tafi ka taka nashi ne amma saboda mai inal insana ya zalumun kafa An adam mai yawan zalunta kai shi ne kaga zalunta kai ake cewa ba da dan ba wani kake zalunta ba kan kowa kake in ba kai ba ka saba waye zai dandana sa? kai ko wani ɗan adam da duk bai bi Allah ba ya zalunci kansa kuma yayi butulci saboda mai ni'ima yayi mai ni'ima da ba wanda ya mai sai ta ma yakan gare mashi yace kana ahadu sala wani daga cikin magabata ya kasance idza da kalar khala ya shiga ban ɗaki wa qada hajatahu bi nafsihi yaje biya bukatarsa da kansa ba mun yi magana ci da kuma abin ya shiga da kuma ya fita ba nema ce ka ci ka sha nema ce ka je ban ɗaki ka biya bukatar kalami lafiya ko ya ce wani ce ya shiga ban ɗaki ya biya bukatarsa da kansa ba tare da an ce ana ta mashi kasa akwai wasu dole ya ji asibiti mako an fitan masu wasu ba su wani jin wani yana bayani ya ce ne lafiya kake ba ka wuce minti biyar a ban ɗaki ka gama biyan bukata ka sake ko amma kana ta nishi kana ta fama abin nan to abu bai zama yadda ake so ba ya ce shi wannan magabata ya shiga gama biyan bukatar sai da kanshi lami lafiya wa ɗahara nafsahu biyadi ya yi makansa tsarki da hannunsa wa kharaja ya fito ban ɗaki wa ba a yadahu ala baɗanihi sai ya ɗora hannunsa a kan cikinsa hannunsa zai ɗora a ciki wa ƙala sai ce ya na hannun ni'imatin mansiyacin kai madalla da wannan ni'ima wannan ni'ima da aka manta da ita ni'iman nan ta ba haya ka je ka yi lami lafiya sulub ka fi tsari kalau Yace ce kai wannan ni'ima wata irin ni'ima ce da ake manta da ita rafala an ha kasirun minan nas da daga cikin mutane sun gafala sun rafkana daga wannan ni'imar ba sa tuna ta ba ma sa kallo ya je ya ci abinci ya ƙoshi abincin an mai wancan narkarwan an waje wanda zai mai amfani a jiki ya tafi saura kuma ya ji ya fito da shi lami lafiya sai ce madalla da wannan ni'imar. wacce da yawa mutane ba sa ganin ta kaga yana cewa da muke tafiya mana yau kwallon mutum na faman shi matalauci ne shi cikin tsiyaye cikin rashin arziki amma zai ci zai sha za shi ba hayalami lafiya lau wani bawan Allah da ciwon fitsari ya samai kafin ya je asibiti a samu allura a sa a tsira a zuke mai ya ce wallahi ji yake kamar zai mutu kamar ya rasa inda zai jefa kan shi na ya da kai da aka je aka tsira allura aka sai ya ce yadda hankalin shi ya dawo jikinsa ba ku duba kaga sannan ya san ashe ka sha ruwa ya tafi ya zama su tsari ka fi tsarar ashe ima ce ka ci abinci ya zama ba haya ka je ka yi lafiya ima ce ce da yawa mutane ba sa tuna ta wannan magabacin ce wa anil fadl bin rabi qala kuntu waqifan bayna yaday rashid shi rabi wani fadl bin rabi cikin magabata ya ce na kasance tsaye tare da wato bayyana da rashid rashid shi babban basarake ne to ya ci wannan talakan ya ce na je na tsaya gaba gare shi izu da kala alaihi ibn samma wani babban malami ibn samma shi kuma ya shigo wurinsa fada an rashid bi ma'in ya sharabahu sai shi rashid wancan basaraken ya ce a kawo masu ruwa fa ya sha muna jin kisar hasan kisoshi muna da son mu ji kisa Rashidu basara ke ne shi kuma wannan rabe alfazul benin rabe shi ne tsaya gaba gare shi gaba ga wannan basaraken sai kuma shi wannan ibn sammak ɗan ya shigo sai shi basarake ta kamar ruwa isa. wa wuce bihi aka kama su ruwa walan ma rafahu ya sharabahu yayin da ya ɗaga ruwan zai kai bakinsa ya sha qala lahu ibn sammak wannan malami ibn sammak da ya shigo sai ce da shi ala rislika ya amiral mu'minin an saurara kaɗan ya amiral mu'minin saurara ɗan kaɗan mana ya ce wato duk ƙurabatika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam law ne ta hadhihi shurbati fa kam kunta tasriha yace a matsayinka na kai kusancinka da manzo sallallahu alaihi wasallam babban mutum mai daraja jikil jinin manzo yace to ina tambaye ka yanzu kana son ruwa ka sha ka ce a kawo maka an kawo maka na ce dan dakata yanzu wannan ruwan da za a ce ka saye shi a hana ka sha baka yi saka sha ba sai ka saya sannan ka sha yace to nawa za ka saye shi nawa kake jin za ka sayi shi ai an san dai kishi ko ishe in ya kai kishi ya mutum yake yi hmm? ya ce to a hana ka sha san ka isa ka sha ba nawa za ka saye shi kala ya ce ministi mulki zan ba da rabin mulki na a raba biyu rabi in bayar kamar kano din nan ko ta mai girma abba yanzu ce to zai raba kano ka raba ta lokal gama arba'in da nawa to sai a ce ba da ashirin da biyu nan ba na shi ba ne saboda zai ba da ruwa kuna fahimta da kyau ya ce to zan iya wannan E eh, kala ibn sammak wannan dai malami ibn sammak ya sake ce mai wato ainihin ya ce wa mulkun qimatuhu shirbatu ma'in li ko haka ne ko na ya tsallake yake rasulullah na'am wato ya ce zai ba da abin nan ko bilisti mulki ko kala shi kasa na sauka Ya yace hana kalla. Ya ce to shi nan yanzu ka sha falamma shariba ce sha Allah ya taimake ka ya sarki sha nan ya sha ruwa wala ji da kyau ba bukatar ta biya ba kala shariba qala bi qurabatika min rasulillah ta ƙuruji khurujaha min min badanika ya sake ce mai ya kai mai martaba ya kai mai sarki kusanta ka da manzo sallallahu alaihi wasallam yanzu da za a hana ka fitar ruwan nan da ka sha daga jikinka Babu wali ba kenan zuwa su ba haya ya ce a hana ka bima kunta tashtarihi da me za ka sayi shi muna ganewa da me za ka sayi shi yanzu ka ci ka sha ba haya ka ya zo an ce baka isa ka yi ba fitsari eh, mafi tsara ta cika baka isa ka yi ba an hana ka to yaya za ka saya sarki kala ya ce bilisti mulki da rabin mulki nan nawa ba mun ce mai girma abu ya raba kano ba ya ba da rabi saboda a ba shi ruwa ya sha saura rabin to kuma da ya sha ruwan fitar ruwan ya sha ta sai ya ba da rabin saura lokal gama din su sai bayan dan ya sami lafiya Ah, to akwai abin da ya bi lafiya in ba a ji tsari ba a baya ba mai za a kai ga mai wannan ran mutuwa zai to me amfanin ka baka kasa ka mutu ka bata me amfanin ta ce, sai in ba da rabin mulki na qala ibn samma ilu samma yace wa mulkun qimatuhu shirbatu in? ko la jadirun alla tunafasa fihi babakar rashidu wa shadda buka'uhu amma zuwa yayi masarki wa'azi ya masa ya nuna mai mulki nan ba komai bane yace idan dai mulki kimar mulki shine shirbatu ma ruwa da za ka sha inda za a hana ka zaka ba da rabin mulkin abin da ka sha ya ƙi ba za ka a baka ba a bari ya fita sai ka ba da rubin mulki ce to in dai wannan shine mulki yace to la jabirun Allah tunafusa fi ya bai cancanta a ce za a yi ta munafasa ja'in ja da yau yadda ake ko ta mutu ko tere sai an yi yace to da mulki akan mulki ba za a ja'in ja ba tunda ba ruwa ba ne ba abinci ba ne ba iska ba ne ba abin duk waɗannan abuwa in ne da za ka shiga wani yanayi yanayin zai sa ka ba da mulkin gaba ɗaya don ka fita daga wannan yanayi ya ce ashe ko mulki bai kamata a yi kai rikici ana rigima a kan shi ba abakar rashidu daga nan rashidu sai ya fashe da kuka sarakuna na da nan, masu kima masu daraja an mai wa'azi washtar da buka'uhu kukansa ya tsanani ya fashe da kuka ya ta kuka yana ga tawai akan mai maimayin za mu ta rikici kan mulki mu ta faɗa ana zubar da jini yan daba suna ta dabanci ko ba abin da ya ja illa tsari na mulki shi ya ja da yau za a ce gaba ɗaya an sa doka ta babu dabanci nan, za a daina to shi ɗan siyasa yana so ɗan daba ya jefa mai ƙura'a. ɗan jagali ya jefa mai ƙura in ya ce zai hana shi banci to ranar zaɓe fa ko yan gra ba ku zuwa ku zaɓe balle ku zaɓe shi ɗan jagaliya ne zai jefa masu ƙura to zai hana shi sakewa a naji kun yi shiru Allah ya sauƙaƙi ba jare kuke ba a'a ni ba ban ce eh. wato ina so ne mu gane mulki me yasa za rikici kan mulki fa jawo ka ake da karfin tsiya zo kai kana a'a saboda azabar shi da wahalar shi zo kai ana a'a wancan magabatan to ka ji wannan shi Rashid an zo an ce mashi ya yi hau kuka ya har kukan ma mai tsare ya fushe da kuka ko yau ina? ana ta rikici ana ta faɗa ana ta kashe-kashe ana zubar da jini duk saboda mulki to Allah ya sa mu gane wannan wa'azi ne ya biyo da kai muka yi magana wa'azi ne ya biyo ta kai kun fahimta da kyau kenan abinda Allah yake bukata a wurin mu na mu zama bayan sa na kwarai mu bauta masa saboda wannan nemomi da ya mana abinda mai littafi zai gangara kenan kai ba mu kai ba an nuna man lokaci nan za mu tsaya ya ce na'am ko kwato amun kasiratun lauta da barna ha la'o la tu'addu la ya ce ni imomi ne masu yawa da Allah ya yi ma ɗan adam duk yana fassara can wato wanda ya halice ne ya halici sauran halittu bi ni'imatihi wannan ni'imatihi din ne ya za mu kirga su ba za mu iya ba saboda suna da yawa ya za mu ci daburin su ita latta aduwa latta ba za su kirgo ba za su lissafa ba a cikin su muke ta budin budin sama kana dagawa ta Allah ci ba ka ba ƙasa kana takawa ta Allah ce Kana jin shakar iska nan ta Allah ce rana ta Allah ce dare na Allah ne yini na Allah komai na shi ne ta me yasa ba za mu zama bayansa ba kuma mu kuma bayansa na gaskiya ina ga saboda yanayin lokaci sai mu tsaya nan abinda na karanta daidai Allah mana tare a lada abinda ne kuskure kuma Allah ya gafarta mu ya gafarta mana a sai mu sanar da 'yan uwan mu ɗalibai wanda ba san an dawo karatu ba kada a tsere musu inda yanzu muka fara man rabu kaɗai a zama cewa ka zo an fara da kai kuma a yi kokari a sami littafi a rika zuwa da shi kuma a rika zuwa da wuri a daina latti sai an fara ka zo baka san ina aka fara ba balle ka sauki kan karatun Allah ya mana jagora